Wace doka ke ta girka kotun yi wa sojoji shari'a? Tribunal Kotun wa soja shari'a dokar shekara 2003 mai lamba sifili goma ta ranar 11 ga watan Maris 2003 ke zayyana tsarin kundin shari'ar soja. Mambobi nawa ne kotun ya kumsa? Ya kumshi zauren shari'a, zauren lauran bincike wanda ke da juju ɗaya ko jujuji da kuma sashen aiki da doka farke zauren shari'a ya ƙunshi mambobi biyar shugaba ɗaya na shari'a jujoji hudu sojoji kwamishinan gwamnati shi ke zaman wakilta tare da masanyarsa substitute hurumin ikon kai kara na ga ministan tsaron ƙasa a wani shafi kotun sojoji ke iya zartar da hukuncinsa yana da hurumin yi wa sojojin kasa na lema na jandarmu da kuma sauran jami'an tsaro idan matsayin nasu ya tana da hakan. Ƙarfin kotun wa soja shari'a ya shimfiɗi ne a faɗin ƙasa baki ɗaya. Kotun yi wa soja shari'a na aiwata huruminsa ne ya zan lokacin zaman lafiya ne ko lokacin ana yaƙi. A lokacin zaman lahiya yana shari'anta laifuffukan da sojoji da makamantansu suka yi. A lokacin yaƙi yana hukunta dukkan laifuffukan da suka taɓa tsaron ƙasa. Akan kowane ne ya yi laihin ko wanda ya haɗa kai da shi. haka zalika yana da wannan hurumin kan dukkan laifin da aka aiwata bisa ga jami'an tsaron ƙasa ko ga kayan aikinsu matakin da hukumtawar da zauren shari'a ya gindaya kotun yi wa soja shari'a na iya fuskantar ɗaukakar ƙara a gaban kotun ɗaukaka shari'a a riƙe kuma da sani kotunan shari'a sojoji na iya tambayar tsigewa ko rasa gala idan hukuncin ya hau soja. Fondation d'un militaire. you Havana.